hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 26 ga watan agust shekara ta 2010 wannan shine kasar na goma daga cikin jeren giyar karatuttuka tare da sharhin littafin muhbatul fikar ta al imamul hafiz ibn hajar al ne Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba har yanzu muna kan wani nassi mai dan tsawo da muka karanta muke kai da komawa wajen yi mishi sharhi wannan maganar kuwa ita ce daidai inda mala yake cewa wa ziyadatu rawihi ma maqbulatun ma lam taqa munasiyatan liman huwa awsaq fa in khulifa bi arjaha farrajihu al-mahfuz wa muqabiluhu shadh ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر يتي والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار mana yake cewa ƙarin da ake samu a cikin riwayoyin hadisai waɗanda ake da su sahihai da hadisai waɗanda suke hasanai ana karɓan su matuƙar ba su kasance suna kore riwayar wadda ta fi aminci ba idan aka samu saɓani to ta yaya ake samun saɓani sai mana ya ce bi arja ta hanyar wani dalili wanda zai ba da damar a ƙarfafu a rinjayu zuwa ga wata riwayar farrajihu to ita riwayar da aka rinjaya aka ce za a yi aiki da ita al ita ake kira al wa muqabiluhu wadda take muqabalantar ta kuma fa ashab ita ake kira ainihin ashab wa ma'adda'afi idan kuwa wannan saɓani ya zo ne tare da rauni da riwayar ta saɓawa wadda ta fi ainihin aminci ko kuma wadda aka karkata gare ta kuma zama ita wadda ta saɓa din ta zo tare da raunin mai riwaya arrajihu al-ma'ruf to wadda aka karkata a kanta aka ɗauka ita ke kira al-ma'ruf wa muqabiluhul munkar to wadda take muqabalanta ta ita ce akasinta ita ce munkar waɗannan karatutukan da kake kallo da saurare a yanzu da na karanta na fassara kadai ba za ka iya fahimta ba sai ka koma kasusuwan baya domin can ne bayan mun karanta mun fassara muka bi muka sharhi tare da buga misalai a aikace ɗaya da ɗaya a nan abin da ya rage kai wanda za mu ɗan tattauna a yau dangane da abin da ya shafi ziyada akan riwayoyin hadisai sahihai ita ce shin menene ke kawo wani ya ruwaito hadisi sai wani ya zo da ƙari tun daga cikin sahabbai ko tabi'an hadisai ko kuma tabi'u na ko wasu masu littattafai asalin wannan na faruwa ne kamar yadda malamai suka faɗi ka karanta ainihin wato muzakkira ta usulul fiqh ta babban malami a sheikh muhammad al-amin allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi yana nan muna da shi a wannan makaranta Abin da malamai suka ce shi ne. asalin haka tarin rinka faruwa ne daga lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama kan ba da hadisi sai ya zama lokacin da aka fara ba da hadisi wani sahabi ya zo a makare an riga an fara farkon hadisin na haka shi in ya zo ya kawo tashi riwaya sai a ji ya ruwaito rabi ne na ƙarshen hadisin wani kuma in ya zo sai a ji ya zo da farkon hadisin in aka hada sai a ga ƙarshen hadisan guda biyu ya yi ɗaya amma kuma wancan ba shi da gaɓar farko ta wancan ainihin hadisi sai ya shaida kenan shi ɗin nan ya zo ainihin a makara ne to kaga wancan da ya zo da riwaya wadda take tana da gaɓar farko yanzu ya zo da ƙari akan abin da babu a wancan ina fata an gane to kamar yadda shi din nan zai iya kawo hadisi a karba haka yanzu da ya zo da ƙari a cikin wani hadisi da ake da shi za a iya karɓe matuƙar shi amintacce ne sai in an samu karo tsakanin wannan riwaya tashi da waccan ainihin riwaya to kamar yadda muka yi bayani a darussan baya idan aka samu karo din za a nemi sabubba ne na murajjihat waɗanda za mu zo mu darasi a kansu insha Allah ta'ala ba da jima wannan ba waɗanne dalilai ne ke taimakawa malamai su karkata zuwa ga riwayar wani su yi watsi da ta wani mun ɗan fara tattauna waɗannan a baya amma akwai darasi na musamman ba da jima ba za a zo a yi insha Allah to idan aka samu irin waɗannan dalilai waɗanda suka taimaka wajen a karkata ga wata riwaya daga cikin biyun to ita wadda aka karkata gare ta a nan ita ce wadda ta zo da ƙarin ko kuwa mara ƙarin dalili ne kawai ke sa a karkata ga ɗaya daga cikinsu ba wai na karkata ne dole ga ita mai ƙarin ba ta iya yiwa dalilan za su hukunta a karkata ga ita wadda ta zo da ƙarin ta iya yiwa dalilan za su hukunta a karkata zuwa ga wadda take ba ta da ƙarin shine darasin da muka yi a abin da ya gabata inda za ka ji ga hadisi ya zo mutasili sai ka ji malamai sun ce ba za su karɓi mutasilin ba mutasilin da'ifi ne amma sai ka ji sun ce mursalin shine ainihin sahihi sannan sai kuma su illanta shi da irsal din al-imam ad da al nasai sukan yawaita yin haka daga cikin abubuwan da ibn hajar kan yawaita ba da labari a cikin bulogul maram to idan aka karkata ga wata riwaya saboda dalilai sun tabbata a karkata gare ta din ita wadda aka karkata gare ta din sai a ce ta zama ainihin al-mahfuz ita ɗayar da ba a karkata a kanta ba amma ita ma riwaya mutumin kirki ce sai dai kuma saboda an samu karo ko kuma saboda an samu wata tufka da warwara a ciki ba zai a karkata gare ta ba to sai ta zama shaz ta zama ba'ifi ba'ifiya kenan don haka kamar yadda muka gabatar hadisi ba'ifi riwayar fiqa shine ainihin shaz sannan idan ya kasance mutum ne mai rauni ya zo da riwaya ba za a karba ba to balle kuma a ce shi mai rauni ne ya zo da ƙarin riwaya a kan mutumin kirki kuma ƙarin riwaya tashi tana karo da riwayar mutumin kirkin kaga an samu matsala biyu shi ba mutumin kirki ba ne ko kuma mai mantuwa ne kaga yana da matsala sannan riwayar da ya zo da ita kuma tana da matsala in an gwada ta da riwayar mai hadda ko kuma mutumin kirki kaga da shi da ruwaya shi suna da matsala don haka wannan dalili ne da zai sa a yi watsi da ruwaya shi don haka watsi da ruwaya shi sai a ce ruwaya shi ta zama munkara ita kuma waccan da aka dauka sai a ce ta zama ma'aruf kenan wannan riwaya ma'aruf ita ce sahih waccan kuma fa ita ce ba'isiya munkara to kun ji wannan jama'a to me ke kawo waɗannan ziyadat shine nake so a yanzu mu tsaya mu fahimta kun ji ana cikin darasi tun a majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai wani sai yazo daga baya iya abin da ya ji sai ya je karar da ya je kuma sai ya zama shi ne ya fara zuwa kasar Baghdad shi da ya ji rabin karshe din bayan shekara talatin sai sahabin da ya ji hadisin tun daga farko ku kiyaye ku kiyaye shi kuma sai ya bayyana a Baghdad sai aka ji ga hadisin duk daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ne kuma hadisin lallai ɗaya ne sai a ji wannan da ya zo da riwaya daga baya tashi riwayar ma ta fi tsawo ta fi yawa kuma ta fi bayani to tun da sahabbai ne a nan shi ma wancan sahabi ne shi kenan sai a karba babu wasu sahabbai guda biyu waɗanda suka ruwaito hadisi guda ɗaya ko kuma hadisai guda biyu waɗanda suka ainihin yi karo babu sai dai kai a iya fahimtar ka kaji a zahiri sun yi karo to za mu zo mu gaya maka in har haka ta faru ba hanyar da ake bi da su amma inda ake samu samun karon da zai sabbaba a jefar shi ne daga kan riwayoyin tabi'ai don daga nan ne aka fara samun rauni babu wani sahabi wanda ya kawo hadisi aka ce kai mutumin banza ne ko kai makaryaci ne ko kai fasiki ne ko kai kafiri ne ko kai shashasha ne ghafili ko kuma mai mantuwa ne saboda haka aka ki karbe babu wannan daga kan tabi'ai ne aka fara samun waɗannan matsaloli da ke zama dalilai na aki hadisan hadisansu a ƙarƙashin wannan idan har sahabi ya zo da riwaya wani sahabin ya zo da riwayar da take tafi waccan tsawo kawai karɓe ake wato tabi'ai karɓe suke na haka kun tabi'ai ba su fuskanci wannan matsalar da aka fuskanta daga baya ba to amma daga kan tabi'u tabi'i na wannan matsala sai ta zama ainihin ta riƙe wuya shine wannan tabi'i ya ruwaito hadisi wancan ya ruwaito hadisi to daga kan tabi'a an rinka samun waɗanda mutanen banza ne ko waɗanda suke gafilai ne suna da sakarci wajen karɓar riwaya shine kowa ya zo ka musu hadisi da na gari da na banza sai su karba ko kuma a samu masu mantuwa ko kuma waɗanda haddasu ba irin wadda ake karɓan hadisan su bane to in kun gane wannan jama'a sai ku kaddara yanzu nan muna majalisin karatu bayan an fara karatun nan da minti talatin wani ya iso kun ga bai ji karatun farko ba duk wata doka da muka faɗi a makarantar nan ta cewa a kashe handset kun ga bai ji ta ba duk wata doka da aka faɗi cewa a daina surutun ana darasi bai ji ta ba saboda an gabatar da ita ne da zarar fara darasi kun ga bai ji ta ba don haka in ya je darasin da ya zo ya riska shi kadai zai bada labari to in aka yi rashin sa'a shi ya fara isar wa mutanen sokoto da wannan labarin darasi daga baya kai da ka halarci tun farkon darasin kai kuma ka isa kaga ba a ji darasi ɗaya ne amma naka yana da ƙari a farko ƙarin da babu a nashi ko kun fahimta kun ji dalili na farko shine ne makarar masu riwaya dalili na biyu shine tashi karatu a halin lokacin tashi bai ba shine malam na cikin ba da hadisi mai tsawo kamar hadisin abu hurara da abu sa'idin wanda ya zo cikin babu Fadli sujudi a cikin sahihul bukhari hadisi ne mai tsawo malam na cikin bayar da wannan hadisi kai sai ka tashi sai ka tafi kama ruwa ko kuma sai ka tuna cewa an yi alkawari da kai zaka je ka ɗauko 'ya'yanka daga makaranta lokaci kaza ko sai wata larura ta bujiro maka daga cikin laruran gyangyaɗi sai kwashe ka don haka iyakacin abin da ka ji shine rabin hadisin rabi kuma bacci ya kwashe ka ko kuma ka tashi ka fita saboda wata larura cikin larurun da magabatar ko makamantan haka kun ga anan yanzu an fara karatun da kai haka ne za ka je ka ba da labarin rabin farko na hadisin sai kuma wani ɗan makarantar ku sai ya zo da shi wannan hadisin a ji iya inda ka kawo sai kuma a ji ƙari to tambayar ita ce kamar yadda wani ya tambaya ran nan shin waɗannan malamai ne ke ƙara hadisan nan ko ku sahabban nan ne ke ƙara hadisan a'a hadisin asali shi malami yakan faɗe shi gaba ɗaya ne to amma matsalar da takan faru sai a samu shi mai riwaya shi ne ya makara ko kuma shi ne ya tashi daga wurin karatu a halin lokacin tashi bai ba kun fahimci wannan sirri na biyu sai sirri na uku waɗannan sirorin guda biyu da na gabatar in kun fahimce su da kyau za ku ga cewa suna komawa zuwa ga ɗalibai ne imma makararsu ko kuma tashin su kafin lokaci ya yi ko kuma larurar bacci ko wani abu bujiro musu dalili na uku na komawa kan malami ne shine malam ne ka zo zai baka hadisi malam yana cikin nishadi sai ya baka hadisin gaba ɗayan shi wata rana sai wani ya zo cikin ɗaliban makarantar sai sami malam cikin kasala da gajiya sai malam ya ba shi rabin hadisin da nufin cewa idan ya sake bawa makaranta malam ya ƙara mai rabin kai yanzu kana da cikakkiyar ruwayar hadisin amma da ka tashi sai ka tafi ainihin wukari sai ka je ka karantar da hadisin kaga sai kai gabas maso arewacin najeriya shi kuma wannan da ya zo ya samu malam cikin kasala wanda ya samu rabin farko malam na tunanin zai dawo kashe gari a wannan daren sai aka yi mishi waya cewa mahaifiyar shi ta rasu haka gari na wayewa kashe garin madadin ya dawo makaranta a ƙara samun rabin hadisin sai ya wuce gusau ya tafi saboda mahaifin shi ta rasu yanzu wancan ɗalibin asali menene ya sa ba shi da cikakkiyar riwaya kasalar da malam ke ciki a ranar da ya ba shi hadisi kun ga dalilin yana koma zuwa gawa zuwa ga malam ana nan da ya je karantar da mutanen gusau wannan rabi na farko na hadisin iya abin da ya samu kenan iya kashi zai bayar wancan da ya tafi wukari shi kuma sai ya taho busau ya yi wa'azi ko ya karantar da ya zo sai ya kawo hadisin sai mutanen busau sai suka ji wannan mutumin ga hadisin da suke da shi ya kawo amma kuma sai suka ji riwayar shi ta fita wancan malamin su na farko tsawo kuma dukkanin da shi wannan da ya kawo musu hadisin daga baya da wancan da ya kawo musu daga farko dukkansu sun danganta hadisin zuwa ga malami ɗaya kun fahimci yadda mas'ala take jama'a malami ɗaya ne ya karantar da su amma fa wannan ya zo da gajeriyar riwaya ita ce daga farko zuwa tsakiya wannan ya zo da cikakkiyar riwaya yanzu kun ga a nan an samu ziyada kan riwayar hadisin da ku mutanen da kuna da shi daga wa daga mutumin kirki kun sahaha wannan riwaya kun ce mata sahihiya ko kun ce mata hasan da gwargwadon kasancewar shi tamu babbi ko kafifa bab sai aka zo aka samu ga wani ya zo sai a ce to yanzu an samu ziyada ala riwayatil hadithin sahih ko ziyada ala riwayatil hadithin hasan wa hal tuqbalu sai a ce za a karbe ta in ya kasance wanda ya ruwaito ta amintacce ne kuma riwayar shi bata saba ba ko kun fahimta jama'a to in kun gane wannan kawai waɗannan misalai ne ne muku don ku fahimci dalilan da ke sa a samu ziyada a cikin riwayar hadisin da kai kake da shi misali hadisin al'imamun nasa'i da al'imamu ahmad wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wannan hadisin kowa haddace shi haka haka al'imamun nasa'i ya ruwaito shi imamu ahmad da ya tashi ruwaito wannan hadisin sai ruwaito shi da wannan lafazin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fi akadin min alkhairi to yanzu dukkan mu kowa ya iya arba'una hadisi ya san wannan hadisi da iya wacce riwaya sai aka buɗe musu na imam ahmad sai ga ƙarin riwayar nan wadda ba mu da ita sai a duba a ga ya ruwaito ta mutumin kirki mai hadda sai ce za a karba matukar ita din ta saba ba sai aka duba sai aka ga ab ai ba ma saba ba ta ƙara fito da fassara asalin riwaya da muke da ita ne sai mu karbe ta to yanzu sai ka kaddara menene ya faru ta kaga wannan min alkhairi kusan kalma biyu ce kawai ƙari da aka samu ko wannan zaka iya dangantawa ga bayan waɗancan dalilai guda biyu imma dalilin ya koma ga malamin imma dalilin ya koma ga ɗalibin to daga cikin dalilan da ke koma zuwa ga malami shine dalili na hudu don haka na baku misalai biyu ta bangaren ɗalibai misali ɗaya ta bangaren malami to ga misali na biyu na bangaren malami shine shi kanshi malamin sai zama asalin yadda ya ba da riwayar gawa ne haka ya karɓo ta daga malamin shi ya zama yana da riwayoyi guda biyu daga malamin shi ko kuma yana da riwayoyi guda biyu daga malamai mabambanta ya zama sa'id ibn al-musayyib malamin shi ne kamar imam malik ya zama kuma ata malamin shi ne kamar dai shi imam malik don haka imam malik ya karantar da shi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kun ji wannan riwaya maliku daga ata misali daga abu huraira misali ne muku har wayo imam malik din sai sake koma wurin malamin shi sa'id bin musayyib sai sake karantar da shi wannan hadisi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair imam malik da yazo sai ya zama wada kun ga asalin hadisin ɗaya ne amma riwayoyin wannan gajeruwa wannan mai tsawo wannan daga malam ata'u wannan daga malam sa'id bin musayyib amma su kuma malaman ta can in aka koma sun haɗu kan malami ɗaya shine wa abu huraira to yadda imamu malik yake da hadisi ɗaya ta hanyar malamai biyu idan imam malik ya zo sai ya raba hadisin da gangan sai ya raba riwayoyin ya bar wa abdullahi ibn maslama alƙa'anabi wannan riwaya ta afa ya kuma babu ainihin riwayar sa'id ibn musayyib da abdullahi ibn yusuf at-tinnisi gare shi shi kenan sai na yanzu imamu malik yadda ya bada hadisan daban-daban riwayoyin daban-daban shi ma haka ya samu to wannan ku je ku yi ta bincike za ku gano dalilai masu ɗimbin yawa da suka sa ake samun ziyada ko ainihin nuqsan ko sauyin lafazi amma ya zo da ma'anar shine ne mushahada ko kun ganin yi maganganu ne duk waɗancan akan mutaba'a to amma in aka zo za a iya samun mushahada kuma shine imam mali ya baka wannan hadisi da wata ma'ana sai kuma ya bai wa ɗaya ɗalibin nashi wannan hadisin da wata ma'anar haka ya ruwaito shi jama'a kun gane wannan to ko kuma ya zama an samu riwaya da ma'ana wadda za mu zo mu tattauna ta yanzu ne muku ishara akai ne akwai wani abu da ake kira ar-riwayatu bil ma'ana shine yadda malami na ya karantar da ni hadisin da lafazin shi in na tashi bawa ɗalibai na sai in yi tasarrufi a cikin lafazin sai in canza hadisin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama amma sai ya zama ba zan ba da shi hadisin da lafazin da aka bani ba suna yin wannan riwaya da ma'ana sharaɗin wannan shine malami bai halatta ya haka ba bai halatta ya canza wa annabi lafazi ba sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda za mu zo mu ji in an zo wannan karatun sai ya cika sharuɗa guda biyu sharaɗin farko sai in ya zama ya kai matuƙa wajen gogewa da sanin irin kalmomi da ma'anonin da annabi yake amfani da su don haka ya gane annabi yi amfani da kalma kaza tana iya ɗaukan ma'anar kalma kaza mutabaka daidai wa daida ina fata an gane sannan sai in ya zama larura ce ya fahimci wannan ɗalibin in na bashi da wannan lafazin ba zai karba ba misali malami na ba sakwace ne ni ko ba zazzagi ne na je ne karatu a sokoto amma kuma sai na samu kaina a kano zan karantar sai na lura in na zo ne amfani da lafazin da malami na sakwace ya bani ya ce guntu da ma'anar gajeren mutum idan na je na faɗa wa ɗalibina da ke kano malamina na ya ce wane guntuna abin da ɗalibina ba kano zai fahimta shine wane ɓarawo ne to yanzu kalmar guntu da na nakalto daga bakin malami na wannan lafazin to wajibi ne in canza shi ko kuma ya halatta akalla in canza shi zuwa ga ma'anar da za ta bayu ga abin da malami can nawa ba sakwace ke nufi zuwa ga ɗalibin nan nawa ba kano shine ni yanzu na zama ne na zama translator kenan na zama mai fassara tsakanin malamina da ɗalibina domin in na zo na nakalto kalmar guntu da nufin gajere eh ba sakwace sai ce guntun ga yana nufin gajeren mutum ba kano kuwa aka ce guntu to ɓarawo kenan to yanzu kaga in na ba da kalmar ga ɗalibina zai mata fahimtar da ba haka malamina ke nufi ba ko to wajibi ne ne in fassara ta ko kuma alal aqal ya halatta in ba haka ba in kawo ta a yadda ya faɗa amma sai in mishi sharhin ta ya gane me take nufi za mu zo ni darasi akan gharibul hadith kuma insha Allah ta'ala jama'a yanzu kun fahimci dalilan da suke sa ake samun ziyadat da nuqsan da kuma riwaya da ma'ana da shawahid da mutaba'at to sai malam yace wal fardu nisbi in wafaqahu ghayruhu fa huwa al mutabi' shi hadisin da yake al fardu nisbi wato hadisin da ya zama asali an samu wannan fardiya ne kawai saboda nisba da wata tabaka in ba don haka ba da hadisin zai iya zama gharib an aziz ko ya zama mashhur ko kuma ma ya zama mutawatir amma wata tabaka ce kwaya daya ta kanye sai aka samu mutum ɗaya ne a cikinta wannan darasin ma sai ka koma darussan baya ka saurare su a hankali za ka fahimta yanzu kawai muna son mu kai ga wani makasudi ne sai ce to in aka samu muwafaka daga irin wannan to ana kiran shi da amma aka samu wani wa in wujida bai yushbihu idan wani matumi aka samu wanda ya kama da shi wannan da muke da shi fa huwa shahidu to shi wannan matumin da aka samu a yanzu da ya kama da wannan da muke da shi ya zama shahidi wata tatabbu'u turqi lidhalika bibiyar hanyoyi domin neman lidhalika wannan damirin jama'a yana komawa tun daga waɗancan maganganu da aka yi na farko da ake raba hadisi kashi biyu da hadisi hasan da hadisi sahihi to wannan yana ishara zuwa gare su ne bibiyar hanyoyin hadisai lidhalika lidhalika don haka don gano haka don gano ne don gano hadisan da suke hasanai ne su koma su zama sahihai don gano hadisan da suke takaitattu ne su zama suna da ziyadat don gano hadisan da suke ba su da shawahid su samu shawahid don gano ruwayoyin da suke ba su da mutaba'at su samu mutaba'at to wannan bibiyar da zaka rinka yi mana yace huwa li'tibaru ita ce al'itibaru to in ba ku manta ba na gaya muku akwai abinda. littafi yana karantar da kai shi amma akwai abin da sai malamin da ke karantar da kai in ya zama wanda yake yana da kasaratul istiqra yawan karatu da bincike da kuma yawan mu'amala ta wannan fannin shine kadai zai iya sanin waɗannan al'amuran misali mutumin da ya daɗe a cikin harkar lauya shari'a ne Eh, a cikin harkar shari'a da lauyanci da makamantansu duk sanda aka zo ana maganganu ka ji yana da cases waɗanda zai ta buga maka misali iyan waɗanda suka faru amma sabon lauya wanda ya fito ya gama NYS sun shi yau zaka ga yana da nazariya ɗin, amma ba shi da misalai a kan shi ko kun fahimta jama'a mutumin da aka ɗauke shi aikin ɗan sanda yau in ya zo fara ba da labarin aikin sai ka ji ba shi da misalan rigingimin jama'a mutumin da ya shekara talatin ko arba'in tun ana ɗan doka har aka juya ka zama ɗan sanda tun ana sa gajeren wando har aka juya ka sa dogo misalan da ke kan shi na rigingimin mutane da matsalolin da 'yan sanda suke fama da su da yawa wannan fanni na ilimin hadisi jama'a ba fanni ne kawai ka je kayo digiri ko kayo diploma ko kayo masters ko kayo phd kadai ba a'a akwai wannan din amma kuma akwai gogewa da kwarewa to wannan gogewar da kwarewar jama'a ita ce na fara muku misali cewa nau'in littattafan da ake bibiya domin samo wa hadisi ƙarin hanyoyi kana da hadisin ka ƙwaya ɗaya isnadin shi ka hukunta sahihi ne amma kana fatan hadisin ya zama yana da hanyoyi sahihai ko kuma kana da hanya ɗaya hasan ce kana fatan ka samo mai hanya ta zama sahihiya ko kuma aƙalla ta zama hasan guda biyu ya zama sahihun da gairi mun faɗi cewa in hadisin ya zama marfu'i ne ga irin littattafan da ake bibiya ko mun faɗi cewa in hadisin ya zama mauƙufi ne ko fatoyi ne na sahabbai ko tabi'ai ga irin littattafan da ake bi to a yau ga wata sabuwa ita ce hadisin nan ya zama sahihi ne ai marfu'i ne wato daga annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ko mauƙufi ne wato ayyuka ne da fatoyin sahabbai ko maƙato'i ne ayyuka ne da fatoyin tabi'ai to a nan akwai wasu littattafai kuma waɗanda su waɗannan littattafan ba gama gari ba ne waɗannan littattafan kaɗai malaman da suke iya sanin su su ne waɗanda suka daɗe suna mu'amalanta waɗannan fagen shi yasa ka ji tsoron idan irin waɗannan ƙwararrun malaman irin su ibn hajar irin su alhafizu zahabi daga cikin mutaakhiru na kenan da kuma irin su al'imamu abu hatim da su Buhari. da abu zur'a da makamantansu daga cikin Kudama'u. ka ji tsoron in suka yi hukunci akan wata riwaya kafin ka ainihin tinkare su kamar ka ji an ce ni cancan ya yana cinikin wata mota kai kuma nan an zo ne ba a yi maka billancin motar ya kamata ka ya faɗi za ka iya kuwa mota ce haka za ka ce alhaji za a siyar da mota kaza kai ka ce a ah, yau nawa ne kudinta kuma waye ma ya taya sai aka ce a cancan gini sai ka ce a a a to ku bari yi nazari haka ne ko ba haka ba saboda mutumin da tun yana siyan mota ya koma yana siyan jiragen sama to kaga anya abin da ya taya ya kamata kai nazari tukuna ma kafin ka gaba ma ka iya kara ko ka ce ma ka baka so don haka in aka samu malamai irin waɗannan su bukhari su abu zur'a su a ibn abi hatim da abu hatim din da makamantansu suna nan asharat ko mi'at ko uluf al'alafin mu'allafa dubunnan irin waɗannan malaman da daga cikin mutaakhiri na irin waɗannan da na buga maka misali da su irin su zahabi irin su ibn hajar a waɗannan zamunna irin su malam abdulrahman al-muallimi irin su ahmad shakir irin su muhammad Nasiru al-albani to in ka samu waɗannan sun yi hukunci ga wata riwaya ko ga wani hadisi wanda a zahiri kai kana ganin saɓanin abin da suka hukunta to shawara ita ce in suna da rai ka je ka same su ku tattauna da su ka nuna musu abin da kai kake fahimta na kuskuren karara in ka zauna gabansu, ka tattake ka mai da kanka wawa ka bayyana wautarka don su gyara maka ya fi ka je ka bayyana wauta inda ka tabbata wawa ko kun fahimta in ba su da rai binciki irinsu ko makamantansu a wajen ilimi in ba haka ba matsa bincike a cikin littattafansu in ba haka ba yi ƙoƙari ka ga ina suka samo wannan isnadin wannan isnadin da suka samo shi sun samo shi suka ce a cikin ka ba. amma a cikin sai suka ce sun samo shi a cikin haƙi da nasa'i da kuma juz'in hafsar kai kuma kana da haƙi kana da nasa'i amma baka da juz'in hafsar sai kaga sun ce hadisin sahihi ne kai kuma a iya abin da suka ce dinnan da ka duba littattafai biyun nan baka samu duba juz'in can ba sai ka gano cewa ba'ifi ne to karka yi marmaza ka bayyana ba'ifancin sai har ka ga wancan juz'in na hafsar domin waɗannan littattafan irin ajiza ɗin nan suna ɗauke da wasu sirrori na ilimi waɗanda sauran littattafan da kake gani kibɗa kibɗa ba su ɗauke da su don haka ba ga an rubuta littafi juzi'i ɗaya ne sai a ce juzi'in wane sai ka an ce sahifar ne, sai ka an ce kazan ne, sai ka ɗauka wannan littafin aikin da ina da bukhari ba ma sai na sai wannan ba ina wannan zai zama yana da wata fa'ida wadda babu ita a cikin sahihul bukhari shi kanshi bukhari wasu hadisan da yake inganta a cikin littafin shi iya karatunka sai ka ga cewa hadisin da ifi ne amma ga bukhari ya kawo cikin sahihul bukhari ya dogara da irin ruwayoyin da suka zo ne a cikin waɗancan yan littattafai to waɗannan littattafai Allah ya azurta mu da mafi yawancin su walillahi alhamd to waɗannan na daga cikin sirrin ayyukan waɗannan malaman don haka daga cikin wuraren da in ta ƙure za ka tafi irin waɗannan mutaba'at ɗin akwai littattafan da yake sama-sama za mu iya cewa shahararru ne kamar masanid musnad mafi shahara jama'a shine musnad na al'imamu ahmad ibn hanbal wanda a sheikh ahmad shakir ya yi mishi tahqiqi da takhrijin hadisan bai kammala ba ya rasu allah ya gafarta mishi wannan ainihin wato littafi musnad yakan ɗauko wasu ziyadat ta hanyar wasu isnadodi waɗanda babu su a cikin shahararrun littafan da ka sani misali ka doji wancan misalin da muka yi hadisin da ka haddace tun kana karami ɗan islamiyya a cikin arba'una hadis da riwayan nasa'i cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi ka ji fa imamu ahmad da ya ruwaito shi sai zo da ziyadar min alkhairi kai kuma riwayan nasa'i ka sani yanzu ka je ka ɗauki nasa'i ka duba sai ka ga babu ziyadan min alkhairi to kafin ka zargi malamai da za su zo su ce maka akwai min alkhairi kuma sun yi ishara cewa ahmad ya ruwaito sai ka duba ka ga musu madul imam ahmad ka kayi takhrijin sannan kafin ka zargi cewa wannan ziyadar da suka inganta bata inganta ba har sai ka duba inda suka duba kun fahimta jama'a in ba haka ba jama'a ruwa ba an kwando ba ne baka taka inda suka taka ba kuma ka ce za ka rugurguza abin da suka gina ko kun fahimta jama'a akwai ganganci a kan wannan sannan daga cikin masanid kamar yadda na ce mana musnadul imami ahmad to an samu cikakkiyar taba'a ta musnadul imami ahmad wadda su sha'ibul arnaud su da wasu malamai suka haɗu suka yi tahqiqinta a cikin mujalladi hamsin da biyu sannan akwai albahar zakhar wanda ka fi sanin shi da musnadul bazzar shi kuma wannan littafi mujalladi goma sha biyar ne kaga wannan littafin ba a daɗe da yi mishi cikakken bugu ba daga baya baya ne aka buga shi da can ma san ba a buga shi ba daga baya aka zo aka buga mujalladai uku sannan aka zo aka buga sauran mujalladan suka cika mujalladi goma sha biyar to idan ka ji malami ya kawo hadisi ya ce abuba bukhari sannan a duba Musnadin bazzar sai ka ga hadisin ya zo da wani lafazi wanda da ka duba bukhari baka ga wannan lafazin ba karka ce to ai mun duba bukhari ba mu ga lafazin ba a'a sai ka koma ka duba ɗaya inda ya faɗa ɗin in baka da littafin fa ya nuna kai ba sa'an shi bane a cikin ilimi don haka karka ce komai mafi karancin abin da ake sa rai shine kawai ka bi ko kun fahimta amma ƙalubalanta shi ko rusa abin da ya gina ba ta taso daga gare ka ba don ya taka ya leko inda kai tsawon ka bai kai ba jama'a kun fahimci wannan wannan kenan sannan daga cikin ainihin masanid akwai wasu ƙananan masanid da aka rubuta su kamar musulun na alimamul umaidi to ka duba malamin imamul bukhari ne ya rubuta littafi amma littafin bai shahara kamar na bukhari ba juz'i biyu ne yana nan muna da shi a makarantar nan akwai musnad na al-imamu abubakar bin abi shaiba shi ma mujalladi biyu ne akwai musnad na aisha akwai musnad na fatimatu zahra akwai musnad na umar akwai musnad na abubakar bin siddiq waɗannan masanid ne da aka je aka tattara ruwayoyin wasu sahabbai waɗanda da a ce za ka ga hadisi ne aisha ta ruwaito shi a cikin sahihul bukhari sai ka ji malami irin albani a cikin silsilatul ahadith sahiha da yazo sai ya ce wannan hadisin daga aisha ne yana nan cikin sahihul bukhari sannan kuma da musnadu aisha na al-imamu abu awana sai kai wa kanka fada kana da sahihul bukhari don haka ka duba ka ga hadisin amma ga wani ƙarin lafazi wanda albani ya kawo a silsila amma fa kai baka samu damar duba musnad na aisha wanda al'imamu abu awana yi ba to karkai marmazan cewa ai hadisin da albani ya kawo ya ce a bukhari mun duba mun ga albani ya ƙara wani lafazi a ai ya faɗi ɗaya littafin ka ji tsoron allah kana da wannan littafin baka da shi ka duba baka duba ba shin ka na san shi baka ma san shi ba to ka ji tsoron Allah albani ba sa an ka bane kenan ruwa ba sa an kwando bane kun fahimci wannan da ke jama'a to sa'an nan waɗannan irin littattafan da malamai suke rubutawa 'yan ƙanana suna ba su wasu muhimmanci ne ta hanyar ruwaito wasu abubuwa waɗanda waɗancan kibba kibba ba su damu wajen ruwaito su ba kuma waɗannan abubuwan suna da muhimmanci to daga ciki akwai wani babban littafi gashi kusan mujalladi ashirin ne amma an matse shi an buga shi a cikin wasu takaitattun mujalladai da suka zama guda goma sha biyar ji gashi al-ahadithul muhtara ba muhtar al-ahadithin ka ba na yin islamiyya a'a wannan ka ji al-ahadithul muhtara aw al-mustakhraj min al-ahadithul muhtara mimma lam yukharrijuhu al-bukhari wa muslim fi sahihayhima zababbun hadisai waɗanda malamin ya fitar da su bukhari da muslim ma ba su fitar da su cikin tafansu ba malam Uddin abu abdullah muhammad ibn abdulwahid ibn abdulrahman alhambali yayi ɗa ne ga yar mai umdatul ahkam kubra mai umdatul ahkamul kubra da umdatul ahkamul sugura da ka sani al'allamatul maqdisi abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi to wannan dan yar uwar shi ne gashi nan diyauddin al maqdisi wannan littafin jama'a yakan ruwaito wasu ƙarin riwayoyi da wasu hadisai waɗanda za ka iya neman su a cikin littafan da suka shahara baka samu ba ko kun fahimta kuma waɗannan ziyabat ɗin da waɗannan riwayoyin da hadisan kuma ka samu ya harwaito su sun kai matsayin sahihai ko hasanai to waɗannan littattafan na daga cikin tafan da idan ta rikice gogaggun malamai irin waɗannan sai su koma kansu in suka koma kansu to sun zubar da yan bana bakwai sai yan bana bakwai tafi suna ta magana bakin su na wari suna ganin cewa wai sun yi gwaninta sun yi istidraki ga malam wani sun gano hadisin da wani yace ce da'ifi ne su sun gano sahihi ne hadisin da wani yace ba'ifi ne su sun gano sahihi ne hadisin da shi yace ainihin sahihi ne su sun gano ba'ifi ne a halin ya meko inda ba su leko ba ne to ku kiyaye waɗannan gafai don haka wannan kaset ya kamata ya zama kasad daga cikin kasad na dikriyat ɗinku daga cikin memorable kaset ɗinku waɗanda za ku rike su nan gaba ba su amfanar da ku wajen in bincike ya kama ko kuma in wata matsala ta taso makamanciya haka to wannan kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu to har yau muslim na al-imam abi ya'la al-mawsili na daga cikin masanid waɗanda suke tattaro hadisai da riwayoyi waɗanda yake ba su shahara ba su littattafan su kuma riwayoyin su ma ba su shahara ba kuma sun inganta to duk waɗannan tafai kana buƙatar ka rinka nazarin su musamman wuri ya ƙure sannan da wasu littattafai waɗanda dukkansu suna daga cikin waɗanda muke isharar yanzu kaga wannan musnad ne fa malamin imamul bukhari ne yayi wanda wannan malamin san da ya karantar da imamul bukhari ya imamul bukhari matsayin tattaba kunnen shi yake ba jika ba ba ɗa ba al imamu as-sarraj abul abbas muhammad ibn ishaq ya rasu hijira na da shekara 313 sai da yi shekara ɗari da 120 a duniya to imam bukhari ya je karatu ran shi bai wuce shekara 17 zuwa 18 ba to kai dan shekara 18 in aka jefa shi cikin dan shekara 120 ai tattaba kunna ne zai zama ko ɗan tattaba kunna ma ina fata an gane yanzu kaga wannan littafin shi ne musnad yanzu a cikin wannan akwai riwayar da yake ta inganta duk littattafan nan da ka sani shahararru in ka bincika ba za ka samu ba bari muku misalin kwaya ɗaya lafazin tahiyar abdullahi dan mas'ud wadda ta zo a cikin bukhari da abdullahi dan mas'udin ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu sai mu sahabbai muka koma muna cewa assalamu ala nabi madadin assalamu alaika ayyuhan nabi sai muka koma muna cewa assalamu ala nabi a cikin bukhari kaji ibnu mas'ud ne yace sai muka koma muna cewa a cikin wannan littafin aisha kai tsaye ta karantar da su urwa ta ruwaito musu daga annabi kai tsaye annabi ya karantar da assalamu ala nabi annabi da kanshi yanzu kaga idan cikin riwayar bukhari zaka bude baki ka ce ai anan ai sahabin ya ce sai da annabi ya rasu su suka koma suna yi don haka hadin su a nan aisha urwatu dan zubar ya ruwaito cewa ta karantar da su daga annabi cewa attahiyatu kaza kaza assalamu ala nabiyyi yanzu kaga an samu abin da duk sauran tafannin ba a samu ba <clears throat> sannan isnadin sahihin isnadi ka shamsi ko kun fahimta to yanzu wannan ruwaya nasiru din albani ya shiga wannan littafin ya ɗauko ta ya kawo cikin sifatin sala a lokacin da ya ɗauko ya ba a buga wannan littafin ba yana rubutun hannu ne waɗanda suka je suka yi ta making noise suka yi ta hayaniya suka yi ta sukar shi duk wanda ka haɗu da shi ka tambaye shi kai e ka taɓa ganin musu na sarraf sai ke bai taɓa gani ba cito ai shi hujja ne da musu na sarraf ƙari akan hadisin ibn mas'ud kai ka ga na ibn mas'ud a bukhari dan haka yanzu kana magana ne akan na ibn mas'ud to me za ce game da wannan ci a to ai bai ga wannan ba to tun da baka gani ba karkan kadi amma sai karfin hali jama'a sai suicide bomb ko kun fahimci jama'a wato waɗannan maganganun nawa ina so ne matasa ba in kashe muku jiki ba amma kowa ya rinka gane matsayin shi ko kun fahimta jama'a don kar ku saka kanku cikin wautar da waɗansu matasa a yau sun shiga suna ta yi kuma sai mutum ya dawo ya nuna sai ka ji ya dawo yana ta cin kan shi gyara jama'a kun fahimta wannan kenan sannan yanzu dubu wani littafin har wa yau musnadu sahaba sunan shi musnadu sahaba al-ma'ruf bi musnadin ruyani wannan littafin yana ɗauke da riwayoyin da kakaf sai ka gama kewayewa ba za ka ainihin wato same su ba misali wannan shi ne ya ruwaito hadisin nan da ke cikin jami'u sagir wanda shekara talatin da ta wuce da rikicin ya taso aka ɗauko jami'in sabir aka yi hujja da sai aka ce to ai shi kanshi suyuɗi ya ɗauko shi ne a wani littafi da ya faɗa ya yake da littafin aka bincika malaman kakaf ba ma wanda ya taɓa jin sunan littafin sai lokacin balle ya mallaka ko ya ji littafin wannan shine littafin hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu wasu mutane ƙarshen duniya suna shan alƙur'ani shurbahumul laban irin shan da ake wa nono wannan hadisi sahihi ne babu tantama to wannan hadisin yana nan kaga littafin da ya ruwaito shi ba wai ya bada labarin shi ba jami'u sabir ya bada labarin shi ne shi ya ce a duba nan to nan kun nan jama'a mun fahimci wannan idan kun gane wannan yanzu kaga wannan na ɗauke da wasu abubuwa waɗanda baka kewaya kakkaf ka gama yawo baka samun su sai a nan ko to don haka ɗalibai a yi taka tsantsan bari ka nuna tukuna bari ka leƙa inda manyan malamai suka leƙa sannan sai ka sa alkyabba manyan malamai in ba haka ba zauna da jan fakka ina fata an gane Allah ya taimaka to wannan kenan jama'a idan muka tafi za ku ga dama da haguna darussan duk akan tafai ne akwai wasu littattafan waɗanda su ma suna ba da muhimmancin ruwaito wasu ziyadat da wasu alfaz waɗanda ake shawahid da su da ake mutaba'at da su waɗanda waɗannan littattafan ana kiransu kutubul fawa'id littattafan fa'idoji ina ga ce kutubul fawa'id ka fahimci littattafan fa'idoji irin littafin alfawa'id na ibn al-qayyim a'a wannan fa'idoji ne na wa'azi fa'idoji ne na nasiha fa'idoji ne na dan gyara al'amura da nasihohi masu hikima sun ce a'a waɗannan kutubul fawaid wasu tsofaffin littattafai ne waɗanda wasu gawurtattun malamai waɗanda su ne suka karantar da su bukari ma sun suka rubuta galibinsu yanzu ka duba wannan na daga cikin kutubul fawaid gashi fawaidu abubakar alqasim ibn zakariya al-mutarris wa amaliyahu al-qadima al-gharaib al-hisan fa'idojin ruwayoyin abubakar bin qasim ibn zakariya al-mutarriz da kuma ainihin imla'in shi da wurin zan yi bayani akan imla'i ya ce alƙadima waɗanda wurin rinka su da can su irin su imamu ahmad su ne ma kaɗai suka zauna suka ji waɗannan ruwayoyin suka ruwaito su alghara'ib waɗanda ba a ji su a bakin kowa ba suka kasance kamar baƙi amma kuma alhisan ruwayo ne tarawa yanzu kaga wannan littafin gashi to yanzu waɗannan littattafan na daga cikin littattafan da za ka ga su ibn hajar su zahabi su albani su ne in ta turke suke koma su ɗibo sai ka ji sun ce don haka wannan hadisin da kake ganin shi ba ifi eh, ya inganta don ce yana da hanya a cikin littafin ainihin fawa'id na abul qasim to kai kuma abu dauda ka taɓa gani to riwaya abu dauda zahirinta mursala ce ba'ifiya amma wannan riwayar ta zo da isnadi muttasili a cikin wannan littafin kuma isnadin hasan ko sahihi na ga sai ka ji albani ya ce don haka wannan riwayar isnadin ta ba'ishi ne a nan amma shi hadisin sahihi ne saboda akwai wani isnadi a cikin fawa'id na abul qasim ta ce ka taɓa ganin fawa'id na abul qasim sai ka ce a to yi shiru ko kun fahimta jama'a kun ji waɗannan littafan har wa yau ga wani alfawa'id almuntaka ala shiyukh alawaliya alawali da abul hassan ali ibn umar alhaz a shi nan kaga ya rasu hijira na da ɗari uku da tamanin da shida ma cikin ƙarni na hudu ya rasu yanzu kaga wannan wasu fa'idoji ne sai ce ala shiyukh ali kai kana nan ka ruwaito hadisi da isnadi nazil mai tsawo don haka tsawon shi ya sa an samu gargada za mu zo mu tattauna dangane da isnadi ali da nazil insha Allah abin da ake nufi da isnadi ali shine gajeren isnadi abin da ake nufi da isnadi nazil shine dogon isnadi a takaice kenan amma za mu darasi na musamman insha Allah gaba ka samu wannan isnadi nazil ya yi tsawo a cikin tsawon nashi aka kai ga abin da bai inganta ba wannan isnadin sai a samu malam abdurrahman al-muallimi babban malami ne sai ya je sai ya binciko wannan littafin sai ya samu wannan hadisin naka da wannan isnadin kafin a samu matsala ya samo shi gashi an rubuta shi ko kun fahimta me yiwa kai ka samu isnadin ne ta hanyar wanda ya ruwaito shi ya rayu bayan shekara ta ɗari biyar bayan hijira shi kuma wannan kaga ya rayu kafin shekara ta ɗari hudu ma ta cika kaga shekara ɗari ko ba wasa ba ce eh shekara ɗari mutum ne ba ta samar ba ta samar da a ƙalla uku ko ba talatin talatin arba'in misali saboda haka sai wani malami sai ce maka wannan isnadin a eh, wannan hadisin ya inganta sai ka ce mala ai wannan isnadin da ishi ne sai ce kwarai da ishi ne na ga malaman natsuwa suke yi in ka je za ka zo ne kai da rawar kai kana wani giringidi shi ai albafa ta malam wannan hadisin da na ga ka ce sahihi ne ni na gano cewa da ifi ne lokacin sai gajin masu rahane sai ce masha Allah ta da ifi ne ce eh ya aka sai ce ai ka baka ba sai ce wannan ai ka ai da ifi ne dama wannan isnadin amma ai dubi abin da nace cewa ne isnadin ai hadisin hasan ne sai na ce saboda ni. yana da isnadi ali a cikin alfawa'idul muntaka ala shiyukh aliya na abul hasan ali ibn umar ka duba wannan littafin sai ka ce a sai ce to je ka duba in ka je ka duba ka dawo sai ka gani wannan bilimbutuwa baka samu ba sai ka kuma ka sai ce to je ka tsuguna can ka duba ka duba sai ka ce a to shikenan to da ma ba hannun rubuta littafi na ce hadisin da'ifi ne amma barin gyara ko kun fahimta gama <coughs> muna zama a majalis na ilimi na duniya jama'a muna ganin haka suke yi za ga wato da rawan kai yana tarawa kai haka wani kamar an daura mai inji a jiki gaggawa yake yi yana ganin kawai ya gano inda wani ya kuskure sun amma yana da kyau da ya taho faɗan ma amma da ya kamata ya gama kure inda malamin ya ce a duba tukuna ko kun fahimta jama'a wannan kenan kun ji kutubin fawa'id ko kun ji irin amfanin su su kuma to gabana wani ainihin wato littafi ne wanda majmu'u abul qasim al-hurfi wannan littattafai ne guda hudu ƙanana aka ainihin tattara waɗanda littattafai ne na juz'o'i da fa'idoji ku ji aljuzul awwal min al-gara'ib sihah wal gara'ib afrad wasu gariban ruwayo ne amma sahihai takriji abul qasim hibatullah da kuma juz'un fihi fawaid abul qasim al-hurfi asma ashabu abul qasim hibatullah sannan sai alhadis ahadith wal athar allati rawaha al-baihaqi an hurfi yanzu kun ga a ciki akwai waɗannan littafan waɗanda daga cikinsu akwai juz'i ne wanda yake ɗauke da wasu ruwayoyi na wannan malami abul qasim al-hurfi amma gara'ib ne waɗanda ba inda zaka je ka same su sai anan ya tara su sannan akwai juzu'in da ke ɗauke da fawaid na shi ainihin wato abul qasim al-hurfi amma waɗanda ya karɓo daga malaman shi sannan sai kuma hadisan da bai haƙi ya ruwaito daga wannan malamin al-hurfi waɗanda bai haƙin bai saka su a cikin wannan littafin nashi wannan littafin nashi sunanul kubra bai saka a ciki ba bai saka a cikin as sugura ba bai saka a cikin al-asma'u eh, eh, sifat bai saka a cikin littafin shu'abul iman bai saka a cikin littafin shi al-itiqad ba inda zaka je ka samu waɗannan ruwayoyin na bai haƙi, sai a wannan dan littafi wanda duka duka bai wuce shafi talatin ba don haka za ka iya ganin riwaya a cikin sunanin kubra ya ruwaito ta da isnadi da'ifi amma kuma shi bai haƙin sai ka ji ya ce amma hadisin sahihi ne sai ce saboda yana da isnadin wanda ya samo ta hanyar hurfi ina wannan isnadin yana nan ko kun fahimta jama'a ta haka ashe in ka ga bai haƙi ya yi wani tasarrufi ya yi wata ishara to sai ka saurara tukuna shin ka je ka leko inda ya ishara a je a duba ba ka leko ba to kar kai saurin naƙadin shi don babban malami ne mujtahidi wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutaakhiruna waɗanda yana yin riwaya da kanshi riwayoyin da kuma yakan kaɗaitu da su kuma tabbata to Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ilimi dadin dadawa ga wannan kitabul aghrab wannan juz'i na hudu ne kadai ma aka samu na ainihin wato hadisin min hadisi shu'bata bin al-hajjaj wa sufyan ibn sa'id bin sauri mimma aghraba ba'dhum ala ba'd riwayoyin da sufyan as-sauri ya kadaitu da su wanda shu'ba bai da su da ruwayoyin da shu'ba ya kadaitu da su wanda ainihin wato al-imam sufyan bai da su ya rubuta wannan littafin abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i ya rubuta dr sani umar rijiyar lemo shi ya ta hakikin littafin iyakar juzu'in inda aka samu kenan a duniya kun ga wannan yana daga cikin irin waɗannan afrad ɗin qillatun qalilatun a cikin duniyar riwayoyi to a cikin nan yanzu za ka iya samun abin da za ka kewaye kakkaf littattafan da ka saba jin labarinsu da waɗanda ka saba zuwa kasuwa ka siya sai ka je baka samu wannan isnadin ko wannan hadisin ba sai ka dawo nan ko wannan ziyada ko wannan shahidin don haka wanda ya leko nan kai baka leko ba to kar kai saurin karo da shi sai a ce kana tsakin yauman yawman liyuhiyaha rago ne ya samu dutse ya rinka karo da dutsen ya kamata a ce rago ya tausaya wa dutse ko fa rago ya tausaya wa kan shi to rago ya tausaya wa kan shi jama'a kun fahimta rago ne yake karo da dutse yanzu waye zai ji jiki tsakanin dutsen da ragon ke duka da kan ragon ko kafar ragon to don haka cewa za a yi rago tausaya a kanka don haka in ka ga irin waɗannan ƙananan ɗalibai ko mutahammisai yan kishin addini suna ainihin wato cacin rigingimu da waɗannan manyan malaman ka tausaya malaman tausaya waɗannan yan bana bakwai din jama'a kun fahimta su za ka tausaya Allah ya taimaka to sa'an nan malamai suka rubuta wasu littafai waɗanda suke sanya musu sam'iyat wannan sam'iyat ɗin wasu hadisai ne ko masnu'at waɗanda ainihin wato suka ji su ji na daban suka yi musu tari tari na daban wanda ba su sake sun rubuta su a kowane littafi ba kuma abin mamaki sai a bincika ba wanda ya ruwaito su sai su kuntuna tuna wancan mutum da na faɗi ɗazu wanda na ce ɗanyar maƙadisi ne diya'uddin to ba shi ثبت مسموعات الإمام muhammad ibn abdulwahid al ابن عبد الواحد المقدسي yanzu nan wasu hadisai ne waɗanda ya ji su galibi irin waɗannan hadisan ba a majalisi ne ɗalibai suke jin su ba a'a an je walima da shi da malamin shi sai malamin ya ga yana cin abinci yayi dafi sai malamin sai karantar da shi wannan hadisin wannan hadisin malamin bai taɓa bada shi a majalisin karatu ba shi kuma in zo ba zai rubuta shi a cikin babban littafin shi ba sai ya ware wani littafi na musamman yana rubuta irin waɗannan hadisan kun ji wannan ɗaya kenan na biyu hadisan da malamin shi ya ruwaito mishi su da isnadi mu'an'an sai ya tafi wata ƙasa sai ya samu waɗannan hadisan da isnadin da aka ce haddasana ko akhbarana waɗanda waɗancan ruwayoyi mu'an'anai masu tadlisanci suka ruwaito su amma sai ya samu su ta hanyar da aka sarraha da ta ya zo sai tara su gefe guda dan haka in ka kalli isnadin a can sai ka ce ba da'ifi ne yanzu kana duba cikin sahih bukhari sai ka ga riwayar qatada qatada ya ce an anas in dan bana bakwai ne sai ka ce wannan isnadin ba'isi ne gaskiya ne isnadin ba'isi ne a yadda kake ganin shi zahiruhu ba'af amma huwa nafsuhu isnadun sahihun me yasa sai malami kamar malam albani ko malam ibn hajar sai ce maka wannan isnadin na bukhari yana da inda shi kata da ya fito karare ya ce na. sai ka ce ina za a samu sai ce je kaka duba masmu'at ta ainihin Ibnu abdul wahid al-maqdis sai ka ce Allah ba ta malam yanzu ma ni na fara jin sunanta su ce kan ka gani to in baka samu baka dawo sukan yi wa ɗaliban wani horo na ladabi don ɗaliban su gane matsayinsu su ce ɗalibin ya je duba ya kakkaf fai ta kewa masu sai da littafai mafi yancin masu sai da jahilai ne ko a makka ko a madina suna sai da littafan ka zo ka ce akwai kaza su ce maka la babu ko kuma akwai ɗin ya ga akwai kwastomomi da yawa ya raina wannan littafin na riyal biyu da riyal ɗari ana ciniki shi ce maka babu ka gama cewa kakaf ce maka babu ko ka dawo wurin malamin sai malamin sai ya ɗauko maka wani lokacin sai ga takardu ne zai ɗauko maka shi ma protestant ya koyi rubuto su yayi shi ne sai ka ji ya ce wa min musawirati daga cikin abin da na yi protestant ne wa min nuskati wa min mansukati daga abin da na kwafo ne da hannuna sai zama baka da wannan to kaga wannan malamin ba sa'an ka bane kun fahimta jama'a in na ce ba sa'an ka ba bar ganin yana da digiri kana da digiri bar ganin kana da digiri bai da digiri bar ganin kana da masters bai da masters bar ganin kana da phd shi yana da digiri daya ba anan take ba mu ruwa ya leko inda baka leko ba a haka ko kun fahimta jama'a yawwa to kun ga waɗannan suna daga cikin ruwayoyin da ko littattafan da ake yawo na ne na itibar don neman ne don neman ziyadat a sahiha eh don neman mutaba'at da shawahid da makamantansu to sa'an nan sai kutubul amali su ko kutubul amali malami ne kawai da watan azumi ya saba ya karantar da ɗalibai da safe da azahar ya tafi ya huta da la'asar ya dawo karantar da su da daddare ya tafi ya huta sannan sai da daddare sai fito kofar gidan sai samu ɗalibai sun taru suna ta hira ilimi kuma ba da gajiya sai ce ku zo nan ku zo nan kowa rike biro sai fara musu imla'in wasu hadisai waɗanda bai taba karantar da su ba to sai ga an je an tattara irin wannan ana kiransu al'amali kutubul amali littattafan da malamai suka yi imla'in su ko kuna tafiya da malamin ku sai aka je za a tsuguna za a ci abinci tsakanin makka da madina da malam ya sha inuwa ya sha zoɓo mai sanyi ko ya sha wata fura mai daɗi ta lausasa jikin shi sai ce ku zo in muku imla'in wasu hadisai guda biyar sai a ji hatta ɗaliban da suka shekara arba'in suna karatu a gaban shi ba su da waɗannan riwayoyin to irin waɗannan littafai ana kiransu kutubul amali suna da yawa jama'a ga sunan din na ɗauko mana su kutubul amali li abi kitabul amali li abi abdullah muhammad al-yazidi gashi kaga wannan yanzu duk irin waɗannan suna ɗauke da wasu ruwayoyi waɗanda ƙarshen ta sai ga riwaya ta ruɗar da kai a bukhari kana duba nan sai ga an warware maka abin da ya ruɗar da kai sannan ga wannan al'amali nawa na abul qasim abdurrahman ibn ubaidillah ibn muhammad al-hurfi al-baghdadi wannan da nake faɗi ɗazu malamin bai haƙi ka gani a wannan al'amali تصنيف الإمام المحدث عبد الملك ابن محمد ابن عبد الله ابن بشران فاشي كتاب الأمالي وهي المعروفة بالأمالي الخمسية الخميسية فاشي تأليف الإمام المرشد بالله يحيى ابن الحسين ابن إسماعيل الحسني الشجري الجرجاني فاشي duk waɗannan kun ga amali ne ga su sannan ku duba ibn hajar naka da ka sani mai bulugul maram shi ma gashi al'amali safariya to kaga wanzu wannan yana daga ciki sun yi tafiya ne da ɗalibai an ji an ɗan zauna za a ci abinci za a shakata ya musu imla'in wannan to a cikin irin waɗannan kutubul amali akan samo isnadodin waɗansu hadisai waɗanda an gama hukunta cewa waɗannan isnadodi sun mutu ko kuma waɗannan hadisai ba su da isnadi gaba ɗaya suka ji wannan malamin ya ce a'a ya duba a cikin amali na wani ko ya duba a cikin gharibul hadis na wani wani da zo fassara kalmar kaza ya kawo wannan hadisin da bai tabbata ba ya kawo shi da isnadi kamar hadisin ajin hadisin ajin jama'a galibi har zuwa karni na bakwai da farkon karni na takwas na musulunci riwayar da ake da ita a hannu ita ce riwayar da su nawawi da ibn salah da al'imamu a al-ghazali da makamantansu suka haɗu da ita wannan riwaya ita ce riwayar abdullahi dan abbas cewa annabi in ya zo tashi a sallah yana dunkule hannayen shi a sallah wannan riwayar nawawi da ibn salah da ibn hajar sai suka bincika kakka suka gabata da isnadi ma don haka sai suka hukunta ta da cewa batil don haka bi halatta aiki da ita ba ashe wannan hadisin amma ba ta hanyar wannan sahabi ibnu abbas ba ta hanyar wani sahabi mai suna abdullahi dan umar an samu wani malami daddadowa kafin a san za a haifi su imamun nawawi kafin a san za a samu su ibn hajar da su ghazali ashe ya rawaito wannan hadisin da isnadi mai kyau wanda gaba ɗaya ba su da alaƙar hanya da waccan hanyar ya rubuta shi a littafin shi ya kwanta ya rasu shine al-imamu abu ishaq al-harbi a cikin wani katon littafi da ya rubuta wanda littafin Allah maɗaukakin sarki ya sa jami'a ummul qura ta buga mujallada ta biyar ta littafin gata wannan mujallada ta biyar ita ce aka kasanta ta kashe uku jama'a kun fahimta kuma wannan littafi ko lokacin da suka buga shi ba sayar da shi ake ba ana ba da shi kyauta ne ga ɗalibai masu yin masters a wannan lokaci ne ma an ba wani ɗalibi shi ke nan wani mini shi ta ce ba shi naira dubu biyu da ɗari biyar ta ce dubu biyu zan ba shi da na laliba ma sai na ga dubu ɗaya ce da ɗari takwas ƙarshe dai a haka aka daidaita cinikin lagos ke ina fata an gane to me ya faru yanzu wannan littafin jama'a ya ruwaito wannan hadisin wanda imamin nawawi ya hukunta bai inganta ba imamu ibn hajar ibn salahi zazali duk sun kawo shi alkafai su don su bayyana bai inganta ba al'imamu ibn al-mulaqin a cikin waɗancan littattafai nashi guda biyu a cikin wancan littafi nashi afwan guda ɗaya albadrul munir da ibn hajar almajirin shi a cikin wancan littafi shi kitabu tamiz wanda aka fi sani da at-talkhisul habir dukkan su sun hukunta cewa hadisin bai tabbata ba kai ba ma bai tabbata ba cewa hadisin ibn abbas ba shi ma da hanya gaba ɗaya bai da isnadi don haka fahuwa hadisin batilun la asla lau to shikenan ana nan malam nasiruddin al-albani shi tun kafin a buga wannan littafin da shekara arba'in ya je buɗe rubutun hannu na littafin ya ɗauko hadisin ya yi tahrijin shi ya kawo shi cikin littafin sifatu sala ya kawo shi cikin littafin shi na hadisa ba'ifa ya tattauna abubuwan da ake zargin ba su inganta ba ya fitar da su ya fitar da abin da ya tabbata sai an bana bakwai sai suka buɗe bakin su suka yi ta hayaniya har a garin nan ba kuma manta ba yau shekara goma sha biyar da ta wuce ko sha shida mun zo dogo gurin a karatun sifatu sala da na tsaya ne harijin hadisin kaka a nan dandali a lokacin tun muna tsohon masallacin nan sai na ba da kalubale cewa gobe zan yi wa hadisin kat wato zan yi wa hadisin bayani na ƙarshe wanda duk yake da magana ya zo sai wani ya to daga cikin zaria aka zo aka gama duk magana da a gama duk magana da ya gama shi ma ya gama maganan ne rajaman bil ni kuma na nan na adana littafin gefe guda na ce mishi littafin da ya rawaito wannan hadisin ka taba ganin shi ya ce gaskiya bai taba ganin shi ba ka taba jin labarin shi ma ya ce a'a ka taba ganin sunan shi ma ya ce a'a shi ne sai na sa hannu sai na zaro wannan littafi ga shi gharibul hadis na ce to ka gan shi sai na buɗo wannan ainihin wato juz'i na biyu a cikin shafi na ɗari biyar da ashirin da biyar na karanto mai nace kaji isnadin shi shiga shi. to wannan abin da ya samu bakar abdullahi abu zaidin kenan allah ya gafarta mishi shi ma sai wannan gangancin ya je ya rubuta littafi ya sa mishi juzu'un fi hadisin nuhud juz'i game da hadisin yunkuri ya raunata hadisin ya maganganu na rashin ladabi kan albani ya sake zuwa cikin wani littafi nashi da ya daga baya-baya ya sanya wa littafin la da fi ahkamis sala nan ba ya sake maganganu masu kaushi da albani kama albani sai ya bi shi a hankali ya girme shi a shekaru ya bi shi karatu ya leka inda bai gani ba don haka kawai rashin kunya ce irin ta 'yan zamani da rashin ladabi a muqaddima ta ainihin littafin tamamul minna da albani ya zo sai ya rinka ishara shi yake ishara da yake cewa ahadin na nashi'a wani daga cikin matasa 'yan bana bakwai wani daga cikin matasa 'yan bana bakwai da yaje je can tsakiyar tamamul minna ya tsayaye wa hadisin takhriji takhriji sosai a nan ma sai da ya ta ganganu akan bakar abdullahi abu zaidi kun shi kenan sai wannan ya zama dalilin da ya sa bakar ya kulla muguwar gaba tsakanin shi da muhammad nasiru dinar albani wanda har albani ya rasu yana faɗin kalmomi na alheri a kan shi amma can da ya tsogalo abin da ya fi ƙarfin sai albani ya rinka kiran shi da ba'adun nashi'a ahadun nashi'a wai wannan kalmar ta mai zafi dan me za a ce mishi dan bana bakwai dan bana bakwai ne don da shi a cikin tafan shi ya furta cewa albani ne ya je ya gano wannan isnadin muna ba mu gani ba don haka sai ce gashi kamar yadda ya ce ya gan shi kuma wai har ya zo yana kuskurantar da isnadin kai baka gano asalin ba amma haka na cewa kuma ba ma haka yake ba ba tare da wata karina ko wata dilala ba Allah ya kyauta har wa yau daga cikin littattafan da ake dogaro da su wajen mutaba'at da shawahid da kuma gano ziyadat da tabbatar da wasli akan hadisin da aka hukunta cewa mauqufi ne ko kuma hadisin da aka hukunta mausuli ne kaga an ce mauqufi ne kutubul ilal da kuma kutubul jarh wa ta'dil sama da su akwai kitabul ilal wa ma'rifatir rijal na al-imam Ahmad ibn Hanbali wannan littafin in kana yawan nazarin shi ga imamu ahmad yana kawo wasu riwayoyi yana bayyana illolin waɗansu isnadoji waɗanda kai ka dogara da cewa mausulai ne ko muttasilai ne daga ya ce a akwai illa a ciki to irin waɗannan ka zo ka hukunta su cewa sun inganta sai ka ji malami irin ahmad shakir sai ce bai inganta ba sai ce saboda asalin imamu ahmad ya ruwaito asalin ruwa a cikin kitabul ilal wa ma'arifatin rijal kai kuma baka taɓa duba littafin ba to waɗannan tafai waɗanda ake kiransu kutubul ilal suna nan da dama kaji ɗaya ga na su kitabul ilal na alhafiz abi muhammad abdurrahman ibn abi hatim muhammad ibn idris alhanbali arrazi abdurrahman dan malam abu hatim arrazi wanda aka fi sani da ibn abi hatim arrazi a cikin wannan littafi zaka je yana yawaita cewa sa'altu abi qala abi kuntu ni abi ko kun fahimta za ka ji riwaya ce wadda tsab kai ka santa sai ka je ce wa sa'altu abi an hadithin rawahu hammad ibn salama an yahya ibn sa'id al-ansari an nu'man ibn marra an abdullah ibn amr annahu su'ila an akbar al-kaba'ir fa qala qala shurb al-khamri man shariba ko man sharibaha لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات مات ميتة qala abi babana yace hadha khata wannan kuskure ne inna ma huwa yahya ibn sa'id yahya dan sa'id ne an nu'man ibn abi ayyash ba wai nu'man ibn murra ba to kun ji irin iren wannan to yanzu isnadin da ka rike kana ganin wannan isnadin sai ga an ce a ba daidai bane isnadin ake a daidai ne a ce maka ba daidai bane sai a ce ba malaman masana ga abin da suka ce kaga wannan littafi shi nan kafce ce Allah ya taimaka sannan sai babban malami al malam baban Hassan Aliyu dan Umar dan Ahmad dan mahadi ad kutuni rahmatullahi alaihi a cikin littafin shi mafi girma dangane da ilal gashi alilal الواردة في الأخبار النبوية wannan littafi mujalladi goma sha bakwai ne to kun ga wannan littafin jama'a na daga cikin littafan da na da misali da su da aka fara buga shi jama'a an buga daga mujalladi na ɗaya ne zuwa mujalladi na goma sha ɗaya malamin da ya buga wallahu alam ya rasu ne ya aka yi aiki da ya tsaya da wani malami ya taso sai ya ƙarasa buga don haka sai ya zama bugun ma ba irin su ɗaya ba duba wannan kore ne wannan gashi mai ruwan madara ne a gani malam doktor mahfuz mahbub rahman salafi shine ya ainihin wannan aiki wanda ya karasa shine muhammad ibn salih ibn muhammad ad malam mai guduma shine ya karasa aikin shi ina fata bani to jama'a yanzu kaga wannan littafin shine babbar madogarar da ibn hajar yake yawan dogaro wajen gyaran kurakuran da ibn Khuzaimah da hakim da imam ibn hibban suka yi a cikin ruwayoyin hadisai waɗanda kana karanta bulogul maram sai ka ji ibn hajar ya ce sahahu ibn Khuzaimah wa ibn hibban wa al-hakim wa rajjaha dar qutni irsalahu cikin wannan littafin ne kuma mun fahimci wannan aikin fa na da yawa ko amma don cewa malaman nan ba kawai naɗi suka suna ta yawo suna yawo suna karanta jarida suna ta haddasa fitina a gari ba kuma suke suna karatu ta al'imamu abdurrahman dai ibn abi hatim razi ga littafin shi mujalladi tara mai suna aljarhu wa ta'dil wannan na ɗaya daga cikin littafan da shi ma in tarkicewa malamai sukan koma don su gane amsa da mawarwara game da waɗannan rigingimu to wannan littafin zai taimaka maka wajen wasu ruwayoyi da za ka ga an inganta a wani wuri sai ka ji wani dogaggen malami ya ce amma fa bata inganta ba wata ruwaya da za ka ga an raunata a wani wuri sai ka ji wani malami ya ce amma fa ta inganta sai ce maka karanta aljarhu wa ta'dil na ibnu abi hatim to wannan littafin yana da irin wannan fa'idar misali jama'a yanzu wannan hadisin ajinu mutumin da ake zargi da cewa wai wannan mutumin ba a karban hadisin shi alhaisamu dan imran wannan mutumin tare da cewa imamu zahabi da kanshi da ibn hajar da suka zo kanshi a cikin tafansu sai suka ce hasanul hadis cewa shi hasanul hadis ne ta tabbatar da cewa hadisin shi ya zama hasan to balle malamai suka ce in ma ya tabbata majhuli wani irin majhulin majhulul hal kamar yadda masu zargi ke cewa ba a san shi ba majhulul hal ne sai malam Nasiruddin Al-Albani sai ya ce ai malaman mustalahul hadisi suka ce idan majhulul hal wato mastu aka samu amintattun fiqat sun ruwaito hadisi daga wurin shi mafi karancin mutum biyu to iya karban hadisin shi sai ce to wannan mutumin mun samu amintattu guda hudu da suka yi riwaya daga gare shi ana neman mafi karancin biyu sai aka kawo hudu ya ce dukkansu amintattu ne ya ce karanta littafin abdulrahman ibn abi hatim aljarh wa ta'dil galibin mutanen da za mu haɗu da su suna alfahari suna da digiri na hadisi ce ai hadisin ajini bai inganta ban kace kai ka duba inda yake a duban sai ce bai duba ba amma dai hadisin bai inganta ba saboda me saboda ibnu Salahi ya ce bai inganta ba sai ce ai ibnu na magana akan hadisin abdullahi dan abbas ne shi ko nasiruddin albani yana magana akan hadisin abdullahi dan umar dan haka makharajal hadis laysata wahida laysat wahida hadisin mafita biyu ce yake da ita wannan daban wannan daban kamar hadisin Usman ne da hadisin Aliyu hadisin Usman ya inganta yana cikin Bukhari da Muslim hadisin Aliyu bai inganta ba shine khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu Aliyu ya ruwaito shi Aliyu da ya ruwaito shi riwayar tana nan Ibn Adiyin al-Jurjani ya kawo ta a cikin Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal yace wannan riwaya batila ce wacce riwaya ce to ta tabbata ga hadisin ita ce riwayar Usman wadda take cikin Bukhari da Muslim yanzu idan ni na ce maka hadisin ya tabbata sai ka ce Ibn Adi ya ce bai tabbata ba sai ce yana maganar hanya Aliyu ne ni ko ina maganar hanya Usman ne yayin da yake waccan ba ta da hanya gaba daya wannan kuma in ka buɗe Bukhari ma nan kurkusa ga hanyar yaya don wani ya ce babu kai kana gani kuma sai ka yadda babu yana maganar hanya Aliyu ne haka hadisin sallar juma'a da hantsi wanda suke cewa ai shi ma wanda ya ruwaito hadisin masturi ne albani ya kawo cewa a'a ga shi fa malamai sun tabbatar da cewa salih al-hadis ana karban hadisin shi hadisin shi salih mutumin kirki ne shi yace kuma in ma mun yarda cewa kamar da kuka ce mastur ne al-imam ibnu abi hatim razi a cikin littafin al-jar' wa ta'dil ya samo wannan malamin yana da waɗanda suke amintattu ne mutum biyar ba biyu ba da ake neman karanci mutum biyar sun ruwaito hadisi a wurin shi wannan bai sai ɗauke mishi jahalar da kuke da awa ba to kaga irin waɗannan littafan su ne waɗannan manyan malaman suke komawa to su kuma waɗannan matasa galibi ko ba su lokaci ko mutum ya matsa ya marma zai rubuta littafi a ce ya rubuta littafi a buga zai da lokacin da waɗannan suke da shi waɗanda sun fa asali malantar ma gudunta suke yi malantar ma gudunta suke yi ne kan shi yake yi to kai kuma ka matsa ka bayyana to jama'a kun ji wannan ta sannan sai kutubul ma'ajim kutubul ma'ajim su kuma wasu malamai ne ke zama suna rubuta littafai amma suna ba da muhimmancin tsara hadisansu ne da gwargwadon sunayen malamansu shine sai bi duk malaman shi dake da suna Ibrahim sai tattara su sai ya kawo hadisan su ya bi duk malaman shi masu suna Isa haka to littafi mafi girma akan haka shine al-mu'jam kabir na al-imam at-tabarani wanda wannan littafin asalin shi mujalladi 40 aka buga shi amma an matse shi an mai da shi kamar mujalladi 24 ne a wannan nuska da ke hannunmu nuskar malam hamdi as-salafi ina fata an gane to wannan littafi mu'jamul kabir mu'jamul awsat mu'jamul saghir mu'jamul kabir kun ji yawan shi mu'jamul awsat yana da mujalladi goma sha biyar wata nuska mujalladi takwas mu'jamul awsat as-saghir yana da mujalladi biyu ko mujalladi uku suna daga cikin tafan da ake komawa a duba dan a gano cewa wannan riwayar bata tabbata ba ko kuma makamanciyar haka to malamai sun rubuta kutubin ma'ajim da yawa ku duba jama'a ga wannan kitabun mu'jam fi asami shuyukhi abubakar al-isma'ili gashi a gurguje saboda lokaci ya kure sannan al-muntaqa min mu'jam shuyukhi shihabuddin abul abbas ahmad ibn rajab alhambali hanbali gashi sannan sai kitabul mu'jam gashi tasniful imam abi sa'id ahmad ibn muhammad ibn ziyad ibn bishr gashi wanda aka fi sani da ibn arabi sannan sai mu'jam shuyukh na ainihin tajuddin as-subki waɗannan irin littattafan jama'a a cikinsu akan samu irin waɗannan riwayoyin waɗanda ake mutaba'ar da su da shawahid waɗanda galibi ba a samu a sauran nan to sa'an nan na ƙarshe ƙarshe sai kuma ainihin littattafan ajiza to littattafan ajiza su suka fi yawa littattafan ajiza malami ne zai zauna ya ce juzu'i kaza ko hadisan wani kaza to waɗannan kutubul a hadisan ainihin ajiza jama'a malamai sun yi su da yawa don haka ku dubi nan duk su ne za mu ta mutane a kansu amma a gurguje yanzu dubi juz'un fihi majlisani min min imla'i abi abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali an-nasa'i juz'i ne na imla'in nasa'i sannan juz'un fihi ne min amali as-sahib nizam al-malik abi ali alhassan ibn ali ibn ishak gashi abu ishaq al-huwaini ta hakikin shi sannan sai juz'u abul ah, jaham al'ala ibn musa al-bahili ka gani sannan sai juz'u fihi salasatu wa salasuna hadisa min hadisa abu qasim abdullah ibn muhammad al ba baghawin ka wanda ka sani mai sharhu sunna ba sai juz'un fihi sittatu majalis min amali shaykhul ah, hanabila al-qadi abi ala al-farra kaga juz'i ne litafai ne gashi aka tattara ainihin wato majalisi shida da zauna ya bada irin waɗannan hadisan sannan sai juzu qaulin nabi juz'un fihi qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama nabbara Allah ba an sami'a maqalati fa addaha gashi ainihin wato al-imam Abi Umar Abi Amr Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Hakim al-Madini shine ya rubuta shi sannan sai un min ahadith al-imam Ayyub as-Sakhtiyani sai kuma juz'u hilal ibn muhammad al-haffar sannan sai juz'un fihi ahadith abi zubair min ghairi jabirin an gane ba shi riwayoyin abu zubair waɗanda ba daga jabir ba to karfa to waɗannan ƙananan aiki na waɗanda malamai suka yi to sa'an sai aka samu gashi silsilatul ajza al hadisiya majmu'a fi sittati ajza hadisiya ka dubi nan juz'ai ne guda shida aka ainihin tattara waɗannan juzu'ai na ɗauke da fara'id hassan na ainihin abu tahir as-salafi da kuma ahadith a muntakaba min mansur a al-khuzani al sannan sai juzu fi amali al-hafiz siraji sunna sannan juzu fi hadisi al-hafiz ibn menene dazil dazil sannan sai fi ahadith ibn dulal sannan juzu'un fi fawaid abu qasim al-hirafi jama'a kun shi wannan gashi juz'ai ne guda shida aka tara a ciki to sa'an nan za ka samu wani malami mu'asiri wato dan zamanin nan ya zauna mai suna a sheikh nabil sa'id ya zauna ya tattara ajiza da yawa irin waɗannan ajiza wani za ka samu juzu'in ma takadubuwar ne kadai ya tattara su jama'a kun gan su ba su mujalladi takwas ne ya tattara su yanzu waɗannan su ne littattafan da malamai suke aiki da su wajen aikinsu dangane da fitar da in ta ƙure nan dai suke koma suke da ju'i da izinin Allah me yake faruwa kai kuma abu dauda kake dubawa da bukhari wanda yana hannun kowa ba dole a samu matsala ba idan baka kaddara kanka ba baka san matsayin kanka ba ko kun fahimta jama'a to waɗannan jama'a mu kenan fa da kenan ƙarshen duniya kuma a matsayinmu na ɗaliban ilimi ba malamai ba ya yake magana ka je ka saka kanka rikici da su Ahmad Shakir ko su Albani saboda kai ka je ka samu digiri kwaya ko ku fahimci wannan jama'a sa nan sai me sai kuma littattafan hadisai waɗanda su waɗannan irin littattafai za ka ji an ce hadisu wa dubi hadisu Muhammad ibn Abdullahi al-Ansari أحاديث ستة تشي في معاني ستة من طرق الرواة ستة عن حفاظ ستة من مشايخ الأئمة الستة بين مخرجها ورواتها ستة تشي كاجب وإلى إرنسو فمن بيجي من حديث الإمام سفيان ابن سعيد الثوري رواية وانا وانا وانا باشنا فمن في مجلس في حديث جابر الذي رحل في مسيرة شهر إلى عدي عبد الله ابن أنيس باشي hadisi ɗaya ne gashi aka tattaro isnadodin shi sannan sai al-ittihaf da hadisi fadlul insaf gashi majlis ne na amali na wani babban malami da aka fi sanin shi da ibnu nasir na ibnu nasir bin dimashqi sannan sai hadisi abdullahi ibnu abbas wanda ishaqa dan rawiya ya ruwaito sannan sai tanwirul fikra bi hadisi bahaz ibnu hakim fi husn ushra sannan sai hadisi sarrad na al-imam abi abul abbas muhammad ibn ishaq as sakafi, as-sarraj malamin can na bukhari sannan sai a hadisin shiyukh thiqat wanda aka fi sanin shi da al-mashikhatul kubra yanzu duk waɗannan suna daga cikin littattafan da malamai suke komawa suna aiki da su wajen ne wajen binciken shawahid da mutaba'at da ziyadat da makamantan haka to karshen tika tika tik shine kutubu su'alat littattafan su'alat su kuma malamai ne ke zama suna amsa wa ɗalibai tambayoyi to garin amsa tambayoyin wasu sinadodi da wasu fa'idodi na ilimi na fitowa waɗanda malaman ba su taɓa rubuta su ba waɗanda littattafai ga su za ka ga an ce gashi su'alati abi ali ibn bukair wa gaurihi ne abul hasan addara qutni sannan sai su'alati abi bakar albarqani ne dara qutni fil jarh wa ta'dil su'alati muhammad ibn usman ibn abi shayba da ali ibn abdullah ibn madini duk waɗannan littattafai ne waɗanda aka rubuta su daɗaɗɗu sai kuma su'alatu sulami lidara kutuni sai kuma su'alatu abi ali al-ajurri aba su as-sijistani sai su'alatu hamza ibn yusuf as-sahmi lidara kutuni wanda wannan na ɗauko wata magana a tukan baya an yi hujja da wata magana ana sai kuma jawab al-hafiz abi muhammad abdul azim al-munziri al-misri an as'ilatin fil jarh wa ta'dil sannan sai daga baya baya al-allamatu sakhawi gashi nan aka tambaye shi al-ajubatul mardiya fi ma su'ila sakhawi eh, anhu min al-ahadith an-nabawiyya gashi sannan sai al-ajubatul fadila min as'ila al-ashratul kamila gashi nan al-laknawi waɗannan littattafai da muka yi darasin su yau jama'a su ne fa malamai suke aiki da su jama'a wajen in takure kuma waɗannan ka duba fanni kenan nan ba kowan kowa a ilimi ba wa kake magana manyan malamai waɗannan maganganun na yi su ne na kawo waɗannan darussa ne yau saboda abu biyu don in sanar da ku ya ake aiki don ka ƙara shiryawa sannan kuma ka gane matsayinka in ka tsaya a gaban manyan malamai ko kun fahimta jama'a saboda yadda lokaci ya ƙure gaskiya nan ne ya kamata mu saurara kuma za mu saurara a nan ɗin insha Allah ta'ala karatun wannan littafi sai Allah ya kai ranar asabar muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah Allah